kundin Hausa Novels. rahim, Maza biyu, babi na uku. Yanzu nake tunanin ka dama ka wuce gida ne ko nan za ka zo ka kwana. Shiru Mansur ya yi sannan ya ce, Gani nan zuwa mu je gidan mu ka shirya, idan na je gida ni kaɗai dadi faɗa zai mu. Kuma ba zan ɗauka ba a halin yanzu zuciyata zafi take yi, Murmushi Samir ya ce, Calm down, kai da waye. Mansur ya ce, Kai dai gani nan zuwa. Ya katse wayar ya ja jagoran numfashi ya furzar da wata iska mai tsafi ya furta dina. Wai, me yasa kike son damun zuciyata da tunanin rashin kunyarki? Ya furta a fili yana murza stiyari cike da kwarewa ya ƙara gidan su Samir. Wani ya yi sai ga Samir ya fito cikin kayan bacci riga da wando ya buɗe gaban motar ya shiga Mansur ya ja. Wai ce min tuntuni kana kulob Kana ta shaye-shaye anya man ka rage wannan abin mana murmushin gefen fuska ya ce ko kai ma dina din ne zaka kira ni da ɗan shaye-shaye samir ya yi dariyar yaƙi ya ce na lura kana son maganar dina tun da muka dawo ga baki ɗaya ina ta ƙoƙarin gano menene a cikin zuciyarka amma na kasa a rararsa ya yi babu komi kawai dai ina son mace mai courage gashi ta fito a ƙauye ba type ɗina ba ne wannan kawai I just want to change her. Rashin kunyarta ya yi yawa sai dai ba na son abu ɗaya da take ce min. Samir ya yi yaƙe, ai sai ka daina tun da kana son canza ta. Ita ma sai ka yi abin da take so ka bar shaye-shaye. Norway, kawai ya ce, daga nan bai kuma cewa komai ba, shi dai Samir tunani ne cunkushe da cikin zuciyarsa yana so Mansur ya sauya. Amma waye zai sauya sa? Bai ankara ba ya ji shiru, juyowa ya yi ya ga Mansur ya yi fakin, ashe har sun iso, ya tsira masa ido, me ya faru? Did I offend you? Ya kafe Samir da ido a ɗan raunani Luke, ka yi hakuri. ni ma shaye-shayen nan ina so na daina, but I'm addicted to it is, ka yi min addu'a, kaji? Ba na son na ganka cikin damuwa. Samir ya girgiza masa kai ya ce, Ba na cikin damuwa abokina, kaji? Ina yi maka addu'a, kai ɗin rabin jikina ne, babu wani abu da wannan duniyar da za ka yi min wanda zai haddasa samun ɓacin rai ko damuwa. Ina yi maka uzuri ko da yaushe, kamar yadda kake tsananin damuwa da lamarina. Nima, murmushi ya yi kawai ya ce thank you, suka yi musabaha suka runguma juna. Nabiha ke kai da komowa a sama babban falon, hannunta rike da waya, ta hango hasken motarsa ta kalla agogo karfe biyu na dare. ta koma da sauri ta zauna a kujera jagwab ta dafa kanta cike da tsananin takaici anya ba za ta bar gidan nan ba kuwa? An turo ta ta nemi soyayyarsa amma yau shekarar ta ɗaya a gidan bai yi magana da ita so goma ba? Wani takaici ne ya tokare mata kirji ta miƙe da sauri jin motsin shigowarsu ta soma saukowa daga stairs cike da yanga. A a a ga mutuniyas ba ta yi bacci ba. Nabiha me kike yi har yanzu ba ki yi bacci ba? Murmushi ta yi sanda zuwa ya Samir. tana magana tana satar kallon Mansur da ko kallonta bai yi ba. Ya kunna wutar falon haske ya wadata ko'ina, ya kama ta tana kallonsa, ke lafiya kike kallo na? Dam, ɗan tura baki ta yi kaɗan cikin kisa da shagwaba ta ce, Ina jiranka ne, na haɗa muku dina, ba ku dawo ba shine na zauna jiranku. Wani takaici ne cika sai ya yi tsaki, Look, bai yi miki kyau ba dama kin daina. ya kama kai zai wuce cike da tsokana Samir ya ɗan ɗaga murya ya ce, waye yake wa kyau. A rararsa ya yi sannan ya ce, what village girl, dariya, Samir kawai ya yi girgiza kai ya miƙe Mansur ya ce, let's go. Nan suka jera cike da nishaɗi suna hira Samir na tsokanarsa. Komawa Nabiha ta yi ta zauna jagwab a kan kujera ta dafa kai ta ce, village girl, ta maimaita, an tana sara mata waye village girl. Tambayar da ta yi wa kanta kenan cike da tsananin kishi, ta yunkura ta miƙe tana wasa da yatsunta. Kar dai ya yi budurwa a ƙauye, wani abu ta ji ya cake ta kamar mashi, take kishi ya rufe mata ido. Kenan wajen budurwa yake zuwa, kamar Mansur ya rasa waye zai so sai a ƙauye? Da sauri ta ba wa kanta amsa no no it is one happen. Ni kaɗai zai so saboda shi kaɗai nake so, ba zai taɓa son wata ‘yar ƙauye ba. Momi ba za ta bar sa ba don babu abin da Momi ta tsana take kyama sama da talakawa. Malle a ce ‘yar ƙauye ce, dole za ta sa masa ido ta gano who's that village girl is taking about, wadda ta fi ta iya shagwaba. Tare suka shirya suka fito suka gaida Momi, sannan suka yi mata sallama kamar yadda suka saba. Shirin fita ofis da fita tare suke yi, duk da kowa yana aiki a kamfanin babansa ne. Samir Matawalla matashi ne kuma ɗa ɗaya wajen mahaifinsa, wanda yake tsananin so yake ji da shi duk abin da Samir ke so shi ake yi masa. A ƙofar kamfanin matawalle, Mansur ya yi fakin, thank you direba, idan an tashi za ka zo ka ɗauke ni, ko in sa direba ya kawo ni ofis ɗinku. Mansur ya jinjina kai ya ce yadda ka gani, let's see dai. Idan ban tafi ƙauye na ga wani sakarci wancan yarinyar ke yi ba. fuskarsa ɗaure ya yi maganarsa samir mamaki ne ya cika sa kafin ya dakatar da shi ya ja motar ya bar sana tsaye ransa ya ɗan sosu ya tsaya ya ji me zai ce bai tsaya ba me zai je yi ƙauye wajen dina ko da yake ba za ta saurare sa ba dama zama ya yi ya nemi yardarsa ya kama ƙafa ta wajensa ya kaɗa kai kiransa zan yi kar ya je ya lalata komai na fi so na lallaɓa masa ita ya yi tsaki ya nufi hanyar da za ta sada shi da ofishin mahaifinsa. Kowace hanya ya bi gaisuwa ake yi masa cike da girmamawa. Samir kenan matashi mai ji da kuɗi da naira, wadda duk abin da ya sa a gaba yake so cikin ƙanƙanin lokaci sai ya samu. Tura ofis ɗin mahaifinsa ya yi ya shiga cike da girmamawa ya gaishe sa. Ya nemi kujera ya zauna. Ya dai Samir, ina abokin naka? Bai zo ya gaishe ni ba ya wuce ne? Samir ya yi murmushi, na san me yake gudu. Dariya abban Samir ya yi ya ce, gudun in tambayi yaushe za a yi aure ake yi ko? Na gaji da ganin ku haka gaskiya musamman kai Samir. Gara Mansur yana da ‘yan uwa amma kai baka da kowa kai kaɗai gare ni ina buƙatar ka yi aure don in samu jikoki. Shafa ƙeya Samir ya ya ce sun abba ina gab da gabatar maka da matar da zan aura cikin ƙanƙanin lokaci. Farin ciki ne ya lulluɓe abbansa ya ce da kyau. da na yi maka gagarumar kyauta. Samir dariya ya ya janyo takaddun da abbansa ke jira ya zo ya sa hannu. Ya so sa musu hannu ɗaya bayan ɗaya yana yi amma zuciyarsa na wajen Mansur. Amininsa kiran Kairat ke shigowa wayarsa ya saci kallon mahaifinsa ya ci gaba da sa hannu a takaddunsa. Tun da ya hango mahaifinsa da wasu ma'aikata guda biyu gabansa ya faɗi, irin kallon da suke yi masa da irin hararar da dadi ke watsa masa. ya sa ya ɗan ji tsoro. Amma da yake namijin duniya ne hakan bai nuna a fuskarsa ba, sai ma ƙara ɗaura fuskarsa da yi ta tamau tamkar bai taɓa dariya ba. Haka ya ƙara sa inda suke cikin ladabi ya gaida mahaifinsa ba yabo babu fallasa dadi ya amsa sannan ya ce, Shiga ofis ka jira ni. Ya kalli dadin zai yi magana ya ce, Na ce ka shiga ofis ka jira ni ko? ransa ya ɗan ɓaci taya a gaban waɗannan ma'aikatan dadi zai masa tsawa bai ce komai bai sa kai ya wuce ko waigensu bai yi ba ya buɗe ofis ɗin ya shiga ina bin ko ina da kallo. Ya yi tsaye ya zira hannunsa a aljihunsa, ya kalli agogon da ke manna a jikin bango kusa da tankame man hotonsa da na dadinsa. Gefe hoton dadi ne da na gwamnan garin. Ya ɗan yi tsaki, ni fa ban zo ofis ɗin nan da niyyar zama ba fita zan yi. bai rufe baki ba dadi ya shigo ɗauke da sallama yana bin Mansur da wani irin kallo sheƙeƙe. Ganin hakan ya sa Mansur zama a ɗaya daga cikin kujeru baƙaƙen da ke zagaye da tabil ɗin dadi. Ai na ɗauka a tsaye za ka tsaya kana jira na, ka nuna min kai kai ƙarshe ne a rashin kunya. Wata ajiyar zuciya Mansur kawai ya ja ya sauke, ya durskusar da kansa. Ba tare da ya ce komai ba, sai dai cikin zuciyarsa na azarzararsa to meye ya yi wa dadi haka. Maganar dadi ce ta katse sa, Mansur, na gaji da halayenka na wulaƙanci da tozarci, abin har ya kai kan ‘yar gidan ɗan Maliki, sai lokacin Mansur ya ɗago kai ya kalli dadi, kalle ni da kyau, jiya ka ce min kana gidan su Samir abokinka, yau kuma Alhaji Ibrahim ɗan Maliki ya kira ni akan ‘yarsa Fatima da Kamara a mashaya jiya, inda ka saba zuwa ko? Dadi ta faɗa ma abin da ta yi min, babu ruwana da abin da ta yi maka, don na san halin isarka da izarka ina jiye maka ranan da za ka yi da na sanin wannan halin naka. Na gida baka bar mu ba na waje ma baka bari ba, na yi na ka kawo matar aure kaƙi. To bari ka ji wannan yarinyar da kamara ita ce sadakin aurenka don ita zan aura maka tun da baka da mutunci. Cikin ko in kula Mansur ya ce ba na son ta ba zan aure ta ba ina da. sai kuma ya yi shiru dadi ya tsira masa ido yana karantarsa akwai abin da yake so ya faɗa saboda miskilanci da zurfin ciki irin nasa ya kasa ƙarasawa kana da wa kana da wadda kake so girgiza kai kawai ya yi ya miƙe ina kuma za ka je muna da aiki da yawa yawa a ofis ɗin nan koma ka zauna dadi samir zan yi wa rakiya yana jirana shiru dadi yayi yana sa yana so ya gano wani abu a fuskarsa tamkar akwai 'yar damuwa amma ya kasa gane haka ba zan hana ka ba tun da Samir ne, amma duk inda azahar ta yi maka ka zo ka same ni ina jiranka. Murmushin nasara Mansur ya ya ɗebi makullan motarsa da ya dire a tabil ɗin dadi da wayoyinsa ya fice. Dadi ya girgiza kai ya ce, Allah ya shirya min kai Mansur, amma tabbas aure zan yi maka, don shi ya dace da kai. Dadi ya janyo wasu files da aka ajiye masa ya soma dubawa Cike da mamaki Dina ke kallon Mansur wanda ke zaune a saman mota a kofar gidansu yara sun zagaye motar suna ta kallonsa. Tsayawa ta yi daga gefe ya ce, Ya dai, ki ƙara so mana ko an ce miki cinye ki zanyi ko wani abu zan yi miki ya tsira mata ido ta ɗan kau da kai ta murguɗa masa baki sannan ta matso taku ɗaya shiru ya yi mata bai ce komai bai ci gaba da ɗan na waya kusan minti goma sha biyar tana tsaye tana kunkuni da ƙyar cikin fushi ta ce malam ni zan koma gida don ina da abin yi inna ta je cin kasuwa tana gab da dawowa ta sa ni in yi mata tatar kunun tsamiya da tatar awara babu wanda na yi, kana ɓata min lokaci, na tambaye ka ina abokinka Samir, baka ce komai ba, ta zumbura baki. Na ce ki matso, kin ki matsowa, ni kuma ba zan rinka magana ina ɗaga murya ba ba ɗabi'ata ba ce, yanzu ma kin karya min doka, ba na yi wa mutum magana sau biyu akan abu ɗaya. Sheƙeƙe ta kalle sa sannan ta ce, sai ka ce wani sarki ko basaraki Ni ka faɗa min me ya kawo ka, ko ka zo ne yau ɗin ma ka taɓa man hannuna, yauwa Allah ya isa ya taɓa man hannuna da kai ranar. Dariya ce ta kama sai so mai ‘yar dariya fararen haƙoransa suka bayyana waɗanda suka ƙara masa kyau da kwarjini. Dimple ɗin gefe da gefen fuskarsa suka lotsa. Dina sakin baki ta yi tana kallonsa ya yi matuƙar mata kyau ta makar balarabe da take gani a tifin gidan su innarta Lubabatu kanwar mahaifiyarta. Ganin yadda ta tsira masa ido ya sa ya ce, Lafiya, dariya ta kwashe da shi, ashe kana dariya. Na ɗauka a muguntarka ba za ta barka yin dariya ba, shi dai bai ce mata komi ba. Ganin ya yi shiru ya sa ta matsa dab da shi ta ce, Gani nan to, me ya kawo ka? Ka yi abin da ya kawo ka ka kama ‘yan matan kafafuwanka ka bar gidan nan kafin in na ta dawo ka ja min bala'i. Durowa ya yi daga saman mota saura ƙiris ta kwasa a guje, ta ɗauka dukanta zai yi ta ga ya tsaya dab da ita tana jin saukar numfashinsa. Yana jin tana ƙamshin turarensa take shaƙa cikin wani irin yanayi ta ce ƙamshin na akwai daɗi. Thank you. Yau Wadina ko? Ya ce yana ɗaga gira. Cikin ƙosa ta ce, eh, ina jinka ni fa duk na ƙosa ka tafi don kar shaye-shayenka ya motsa. ka yi mana a ƙofar gida idan baba ya dawo aka ba shi labari yanka ne zai yi. san babana bai da wasa sai surutu take yi duk ta cika su da magana babu full stop. Ransa ya ɗan ɓaci cikin ɗaga murya ya ce, Shut up! Haba, you like taking too much. Dina, baki lura ba na san yawan magana ba? Shiru ta yi tana kallonsa cike da mamaki. Yauwa na zo ne nima na ƙulla abota da ke, don ina son na canza ki Dina. ya ce cikin wani irin yanayi cike da mamaki da al'ajabi ta ke kallonsa shi ma ita yake kallo ta yi masa kyau sosai duk da kayan jikin nata kayan fulani ne yau amma ta yi masa kyau fiye da koyaushe hatta kitsan kanta na fulani ne gashin nan sun zubo gaban kirjinta da bayanta ga wani sihirtaccen kyau da ke fita a fuskarta ta sha janjan baki uhm, tok ki magana za ki yi abota da ni cikin marare cewa yi maganar bai san ya yi ba yana kallonta ya ɗaga wayarsa ya kashe mata hoto ta yi matuƙar kyau daidai ta ɗago manyan idanuwanta ɗaura fuskarta ta yi tamauta ta ce abota da ni da kai Allah ya kiyaye in yi abota da kai ni dina dama abin da ya kawo ka kenan to ka tattara 'yan matan kafafuwanka ka bar kofar gidan nan tun kafin in tara maka jama'a Ni ba zan taɓa abota da ɗan shaye-shaye ba mai isa da isa da mulki irin ka ni dina. Ni ba kowa ba ce face mahaukaciya kamar yadda ka zage ni. Sannan ka yi ikirarin kashe ni. Ko da ka ga na tsaya ina lallaɓa ka ne don kar ka fito da wuƙa kan lumamin a cikina. Tana gama magana ta watsa masa wani kallo wanda ya kasa fassara ma'anar kallonta. Kada ka manta, ta shige cikin gidansu ta rufe ƙofar langa-langar da ke ƙofar gidan. Cikin sauri ya ƙarasa yana babbaga ƙofar. Dina, dina, ki buɗe ƙofar ki saurare ni. Ba zan buɗe ba, ka bar wajen nan kafin babana ya dawo. Ya ci gaba da babbaga ƙofar yana jiyo sautin waƙarta. Ya san leƙa ta jikin ramin ƙofar gidan ya ganta tsaye, kanta babu ɗan kwali. Kitson kanta ba ƙaramin ɗaukar sa yi ba. Ta juya baya tana tatar koko. Ransa ya ɓaci ya kai wa iska naushi. Wai Mansur. Me yasa ka zo wajen wannan mahaukaciyar ƙauyen? ga abin da ta yi maka na. Cikin fushi ya nufi motarsa da sauri ya buɗe ya shiga ya rufo motar yana huci cike da tsananin ɓacin rai tun da yake mace ba ta taɓa faɗa masa abin da Dina ta faɗa masa ba. Ya sa ki a motar ya tada motar har zai tafi ya kasa zuciyarsa na yi masa zafi da tsananin takaici. ya kashe motar ya kifa kansa akan kan motar ya ga hakan ba zai masa ba, ya buɗe wani akwati da ke gefensa ya ciro wata kwalbar magani ya so sha. Ya ɗauko karanta bar wiwi ya kunna ya ɗume cikin motar sha kawai yake yi. Idanuwansa sun kaɗa sun yi jajir. Bayan ya gama ne wani irin bacci mai nauyi ya ɗauke su ya kafa kansa a akan sitiyarin motar. Samir kiran Mansur yake ta yi shiru duk ya shiga damuwa duk da ya san inda ya je hankalinsa na wajensa. Magariba ta gabato bai gansa ba. kuma ya san baya ofis to ya san gida ya tafi amma me yasa zai tafi gida bai biya ta wajensa ba bayan ya san baya iya gutu a wasbata tare tsaki ya ja ya kwala wa direba kira isyaku da kuma kullum mota ka zo ka kai ni gidan suman ya ce yana kallon kaiwa da komowa cikin sauri isiyaku ya ɗauko makulli majaranka ya daɗe isyaku ya buɗe wa samir mota ya shiga mazaunin baya ya rufe sannan ya zagaya ya tada motar suka kama hanyar gidan su Mansur. Kairat ke faman kiran wayan Samir ya kasa ɗauka hankalinsa a tashe yake bai san wani hali Mansur ke ciki ba, ko ya ɗauki wayarta ba za ta gane kansa ba yanzu. Kana nufin mai gadi Mansur bai dawo gidan nan ba? Dadi ke tambayar mai gadin gidan ya ce, E ranka ya daɗe, to kenan shi fa Samir, wani waje suka yi, yana cikin maganar mai gadi ya ji fon ɗin mota ya juya da sauri ya wangala katon gate ɗin gidan. Sai ga bakar motar Samir matawalla ta shigo dadi ya ce au, ka gansu ma, ai na ɗauka wani wajen ya je yau ma. Samir ne ya fito daga motar ya ce barka da dawowa dadi. Barka dai Samir, yanzu nake cikiyar ku kai da abokinka ashe kuna hanya. Shi bai ga damar fitowa daga motar ba ne. Gaban Samir ya ɗan faɗi ya so kai ya ce ni kaɗai ne dadi. Kai kaɗai? ina Mansur ɗin bayan tun shigarsa ofis ya ce za shi wajenka kana jiransa. Ina kuma ya Samir, na sha faɗa maka ka sa ido a kan Mansur da wannan shaye-shayen nasa a matsayinka na amininsa ka canza shi. Samir ya yi shiru kenan da gaske Mansur ƙauye ya tafi wajen Dina, dadi ya katse sa. Ya ina magana ka yi shiru, ka faɗa min inda yake. Dadi am dama ina ga ya biya karɓo min magani ne, dan gida ya ajiye ni, dama ba na ɗan jin daɗi, na ɗauka gida yau shine na biyo sa. Dadi kwafa kawai ya bar Samir nan tsaye, Samir ya ce, Wai Mansur, kana wajen dina ina kiranka ba ka fikin, Mansur ko dai son dina kake yi. Tambayar da ya yi a fili kenan ya koma mota cike da takaici da ɓacin rai, ta yaya zai rinka kiransa baya ɗaukar waya bayan a tarihin abotarsa duk halin da ɗaya ke ciki baya ƙin ɗaukar wayar ɗaya. Haka direba ya juya da shi ya nufi gidansu. Samir na gefen mominsa ya yi shiru tun dawowarsa ya tasa ta a gaba, ta lura da yanayinsa. Samir lafiya na ganka haka, ko akwai abin da ke faruwa ne, girgiza mata kai yayi babu momi, kawai ina so in faɗa miki zanya aure. Da sauri momi ta kalli Samir, sannan ta rangada wata irin guda ta ce, Alhamdulillah, Allah ya kawo mu ne Zainabu. Aure, Samir? cike da farin ciki take tambayarsa. Sai ya ce, Aure kuma, ni na ce miki zan yi aure? Ya ce a fili cikin zuciyarsa, ya ce, Na yi magana a raina ta fito fili menene ya same ni ne? Tambayar da yake yi wa kansa kenan, kar da yi shauƙin kairat ke neman haukata sa. Ya miƙe ya bar mome a wajen baƙi ya ki rubuwa cikin farin ciki ta soma danna lambobin dadin Samir don ta labarta masa wannan labari mai daɗi. Bawan Allah, me kake yi a nan ne haka? Baka san dare ya yi ba? In ji dai ba wani abin Dina ta yi muku ba. Mahaifin Dina ke magana riƙe da buhunsa ya dawo daga bakin hanya. Mansur ya fito daga motar idansa jajir, warin tafar wiwi ta bigi hancinsa. Ya ɗan baza hancin ya shaƙa tabbas wari ne, wannan kamar na abin maye. Ya ƙara leƙasa cikin wani irin yanayi. Baba ke kallonsa sai dai wannan karan ɗaura fuskarsa ya yi tammaujin warin da Mansur yake yi. ka rasa ina za ka yi mana shaye-shaye sai ƙofar gida, me kake nema a ƙofar gidana? Gaban Mansur ya faɗi, ya kalli mahaifin Dina, ya ga yadda yake jifansa da kallo cike da kyama da fushi. Ya ce, wajen Dina na zo. Wajen Dina? Baba ya maimaita cikin fushi yana kallon Mansur wanda shi ma shi yake kallo cike da fargabar irin kallon da yake yi masa. Ya kasa ƙara furta kalma ɗaya, kawai ya sa kai ya nufi cikin gida yana kiran sunan Dina. Dina ta sa hannunta cikin kwanon tuwo miyar kuka da ya ji man shanu kenan ta gutsuro ta ce, in na wannan daɗi zai yi, ko don yunwar da nake ji, ya sa na ƙosa na kaisa bakina, in na ta yi ‘yar dariya, to masu sauraro, a nan za mu dakata, sai mun sake haɗuwa da ku a shiri na gaba, kar ku manta, ku yi mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Ina ‘yan uwana mata, ni Rabi hafs kayan mata. Muna da sirrika iri daban-daban. Akwai zuma gangariya ta ni'ima. Akwai tsimi na mallaka, wato tsimin lahaula. Akwai turarukan mallaka iri daban-daban. Akwai na matsi gam, wanda yake matse mace ciki da waje. ina 'yan matan da ƙaddara ta faɗa musu kafin su yi aure hajiya ki min magana kafin tarewa in baki wani sirri na matsi wanda ake kwaɓa shi da ruwan kankana za ki matsi da shi da safe ki wuni da shi gobe ma haka ki sake yin matsi da shi ki je gidan aure ki har jinin daren farkon nan ma sai kin yi yar uwa za ki sha mamaki ina wanda ta ce ta yi na matsin ta yi na matsin har ta gaji uwar gida ki gwada wannan za ki bani labari wannan shi muke kira da sabon budurci akwai wanda za a bantara a matsa shi akwai kuma na kwaɓawa da ruwan kankana a yi matsi da shi uwar gida idan kina neman kankaro mutuncinki da ki a idanun mai gidanki to ki gyara gabanki domin shi ne martabarki amma a ce ko da yaushe idan mijin ke zo kusantar ki sai ya wuce zurf kamar ya shiga kofar wambai wannan ba mutunci ba ne sautari za ki ga wasu mazan suna juyawa matansu baya ba ta da sun musu wani laifin komai ba amma idan aka ce a ko da yaushe mijin ki yana jin ki a sabuwa kana kuma yana samun gamsuwa da ke ɗari bisa ɗari to a nan za ki ga tattali gami da kulawa ta musamman sannan shi dai wannan matsin mai suna sabon budurci ba a samun sa a kasuwa, a wajena kaɗai ake iya samun sa, Sannan kuma muna iya aika magungunan mu ko ina a faɗin duniya. Ga mutanen mu na Saudiya, America France, Germany da sauran ƙasashen waje da ke faɗin duniya. Duk kuna iya samun wannan maganin a hannuna. Don haka ga masu bukata za su iya tuntuɓa ta ta nambar wayata 081 42 80 0199. wato sifili takwas ɗaya huɗu biyu takwas sifili sifili ɗaya tara tara.